Kwaici Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a sangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare akwai shirin nan na musan dokokinmu za mu kakare da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin 31 ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurari kuma san cewa shekaru 66 suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1956 sojin kasashen ingila da faransa suka auka wa kasar masar da yaƙi inda da farko dai suka mamaye tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojin isra'ila suka mamaye wasu yankuna na kasar masar a hamadar sina har zuwa bakin tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun auka wa ƙasar masar da yaƙi ne bayan da shugaban ƙasar na lokacin jamal abdul ya shilanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mallakin ƙasa kafin haka dai kasashen faransa da ingila ne suke kula da mashigar sai dai sojin masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai kuma aka tsagita buɗe wuta majalisar ɗinkin duniya ta jibge sojinta a bakin mashigar ruwa ta suez daga ƙarshe kuma aka mayar ƙasar masar iko da wannan mashigar ruwa a hukumance. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan kasar india ta lokacin wato indira gandhi suka kashe ta har lahira masu gadin firaministar ta india mabiya addinin sikh ne kuma daidai lokacin da firaministar ta bada umarni ga sojin kasar na su kutsa cikin wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar ta india bayan samun labarin cewa suna tara makamai a cikin wannan wuri na bauta da nufin yin bore da kuma kafa gwamnati ta mabiya addinin sik a yankin adadin mabiya addinin sik a kasar india bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi yar nera ce firaministan kasar india na farko bayan samun 'yancin kai daga turawan ingila in mulkin mallaka sannan kuma ta zama prime minister a shekarar ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandi a matsayin magajinta.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. China ta gargaɗi kasashen Amurka da kuma Australia kan shirin girke jiragen yaƙi a yankin. Somalia ta ce tana neman agajin kasashen duniya bayan munanan har-haren da suka yi sanadin mutuwar mutum ashirin. Shugabannin ƙasashen Afirka sun bi ta su na duniya wajen taya zaɓen shugaban Brazil Lula da Silva murnar lashe zaɓe. To yanzu ga cikakkun labaran. Kasar China ta gargaɗi kasashen Amurka da kuma Australia game da shirin girke jiragen yaƙi masu harba muggan makamai a yankin arewacin ƙasar Australia. China ta buƙaci kasashen da su yi duk mai yiwuwa wajen wanzar da zaman lafiya a yankin gabashin duniya. Kafofin yaɗa labaran kasashen yamma sun ce za a tsugunar da jiragen a sansanin sojin sama na Tindal da ke arewacin Australia. samar da jiragen yakin masu harba makaman da za su ci dogon zango zai kara wa amurka karfi a yayin da ake ci gaba da fargabar cewa china za ta yi amfani da karfin soji wajen kwace iko da taiwan 'yan sanda a india sun sanar da kama mutum tara da ake zargi da hannu a rubutewar gadar nan da ta yi sanadin mutuwar mutum sama da ɗari a jihar gujarat da ke yammacin kasar kawo yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon rubutawar ya kai mutum da da 141 baya ga wasu da dama da suka jikkata an zuba akalla jami'ai 500 daga hukumar kiyaye haɗura da abkuwar bala'i ta ƙasar domin aikin ceton jami'an da suka haɗa har da soji na amfani da ƙananan jiragen ruwa domin lalubo gawarwakin waɗanda suka nutse hukumomi a somaliya sun tabbatar da mutuwar mutum 120 a tagwayen har-haren bam da aka kai mogadishu babban birnin ƙasar ranar asabar ministan lafiyar kasar haji ali adan ne ya tabbatar da wannan adadi ga manema labarai ranar litinin a birnin mogadisho tun dai kasar ta somaliya ta nemi agajin kasashen duniya a daidai lokacin da ɗaruruwan mutane da suka jikata a harharen ke kwance a asibitoci suna karbar magani an da kai har-haren biyu ne kan ginin ma'aikatar ilimin kasar kuma 'yan bindigar sun buɗe wuta kan jama'a bayan tashin bumabuman cikin ginin kasashen duniya da dama da majalisar ɗinkin duniya duk sun yi allah wadai da harin babban makatakarar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya kaɗo matuƙa da jin mummunan harin na ranar asabar ya kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su ciki har da na wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya da jami'an gwamnati da al'ummar somaliya shi ma shugaban hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi tar da munanan har-haren na mogadisho yana mai tabbatar da aniyar ƙungiyar ta au wajen samun nasarar wanzar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugabannin kasashen duniya na cigaba da taya zaben shugaban kasar Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva murnar lashe zaben shugabancin kasar zagaye na biyu. Shugabannin kasashen Afirka da dama sun aiki masar sakon taya murna. Shugaban kasar Mozambique Felipe Nyusu ya ce Lula ya samu nasarar ne ta hanyar jajircewa da kuma adalcinsa. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya ce kasarsa a shirye take wajen gina kyakkyawar alaka da kasar brazil shi ma shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya aikewa da lula da silva sakon taya shi murna tare da fatan inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu shugaba muhammadu buhari na najeriya shi ma ya bi sahun masu aika sakonni na taya murna ga zababben shugaban kasar ta brazil luis eh, lula da silva inda ya yi fatan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu kamar da wata sanarwa da mai bawa shugaban najeriya shawara kan kafofin yada labarai malam garba shehu ya fitar mr lula ya lashe zaben zagaye na biyu ne da karamar rinjaye kan abokin hamayyarsa shugaba mai ci jiyar bolsonaro wanda har lokacin fasar waɗannan labaran bai amince da shan kaye ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta ce sama da mutane miliyan uku da ɗigo hudu sun rasa su biyo bayan mummunar ambaliyar ruwa da ake fama da ita a ƙasashen najeriya tari da niger da burkina faso da mali da kuma kamaru can hukumar ta unhcr olga sarado ta bayyana yayin wani taron manema labarai a geneva cewa ambaliyar ruwan mafi muni cikin shekaru goma da ta afku a nigeria ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da raba sama da mutane miliyan 1.3 da muhallansu yayin da a kasashen tsakiyar yankin sahel da suka hada da niger da mali da burkina faso mamakon ruwan sama da ambaliya sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da raba ɗaiɗaiku da muhallansu tare da lalata sama da eka miliyan ɗaya na gonaki tasirin canji yanayi na daga cikin matsalolin da suka ƙara ta'azzara lamarin a cewar rahoton to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu mu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ta ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A cikin a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na ɗaya ga watan oktoba ranar da ƙasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallakan ƙasar birtaniya a shekarar 1960 wanda kuma yi daidai da lokacin da shugaba muhammadu buhari ake ƙoƙarin tattara kolinsa don ba sabar gwamnatin da za a zaɓa wuri a cikin dai wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa a cikin jawabinsa ga lokacin 'yan kasar shugaba muhammadu buhari ya jima yana koda ayyukan da gwamnatinsa mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar take ciki tattauna wannan batu na zagayarwar bikin ranar 'yancin kan tarayyar nigeria mun gayyato barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a birnin kano kuma masanin tsarin mulkin nigeria don jin tarihin samun wannan 'yanci to barista bayan kammala yaƙi da zamantowar ƙasar dunkulalliya waɗanne irin ƙalubaloli aka samu ne maimakon jihohi guda uku ko guda hudu saboda tsibirin lagos shi daban yake a taro na 1953 da kuma na 54 da aka yi a lagos da wanda aka yi na 53 a london duka sai aka amince cewa lagos ta zama tsibiri nata daban mai cin gashin kanta daban da kudanci maso yammaci da kudanci maso gabashi da kuma arewa to saboda haka duka wannan hudun sai aka zo sai aka sake fasale aka yi jihohi guda goma sha biyu aka canza tutan Najeriya aka canza taken Najeriya aka canza tsarin kuɗin Najeriya aka canza manhajar karatu ma aka canza kwanakin da ake aiki da waɗanda ba a aiki aka bullo da aiki asabar da lahadi maimakon juma'a da asabar aka bullo da sababbin kayan sawa waɗanda ake amfani da su a matsayin kayan sawa na sojoji da na 'yan sanda har da na 'yan makaranta aka dai kawo canje-canje da dama da dama da dama da dama wanda bayan an kawo wannan canje canje ne janar gawan da ya ci gaba da kokarin haɗin kan ƙasa aka bullo da tsarin taken najeriya sabo da rantsuwar najeriya sabuwa da kuma aka bullo da sababbin manufofi daban-daban manufofin haɗin kan ƙasa da tsarin aikin bauta ma ƙasa da tsarin harkokin diplomasiyar mu a ƙasashen waje aka tsinke hudar da kajanci da wasu kasashe kamar irin su kasashen isra'ila da sauran kasashe waɗanda ake zargin suna da hannu wajen eh, yakin basasa aka kuma taho da tsare-tsare su ma daban-daban na hanyar masana'antu aka buɗe marketing boards da jami'o'i daban-daban da kuma shiyoyi daban-daban na koyon aikin noma aka bunƙasa harkar noma aka bullo da tsare-tsare na wasanni waɗanda za a rika yin haɗin kan ƙasa kamar eh, tsarin taron gargajiya na ƙasashen duniya da ake kira festac na 1977 abubuwa da daban-daban dai do aka yi su domin a kokari a warkar da wancan ciwo na yakin basasa kuma ƙasa ta tafi dunkule ɗaya kwatsam bayan kamar shekara kusan eh, nawa 1976 kwatsam 1975 to barista ai an ce shi ma janar ɗin bai kai labari ba ya lamarin ya kasance ne janar gawan ya tafi taro a birnin addis ababa na kasar ethiopia taron neman haɗin kan kasashen afirka sai aka yi juyin mulki general murtala ramad muhammad ya kifar da general gawan ya zama shine shugaban ƙasa kasa general gawan daga can ya tafi gudun hijira a ƙasar birtaniya inda ya daɗe sosai kamin ya dawo inda har ya yi karatu digirin girgir ɗin shi a waje shi kuma murtala da ya hau ya ce shi kuma zai yi yaƙi da ƙasashen yammacin duniya zai neman ma najeriya a mutuncinta ba ƙasashen baka fata su ne za su zama harkoki a sahun gaba akan manufofin harkokin mu zai yaƙi cin hanci da rashawa zai yi abubuwa daban-daban da to janar murtala ramad muhammad bai daɗe ba ranar 13 ga fabrairun 1976 sai aka yi mashi juyin mulki waɗansu suka yi mai jiyon mulki ƙarƙashin shugabancin bukar suka dimka kai wannan jiyon mulkin suka kashe shi ranar juma'a yana hanyar zuwa masallacin juma'a suka harbe shi aka yi rugu-rugu da shi suka kashe shi to daga nan mataimakin shi kanar olusegun obasanjo wanda yanzu janar olusegun obasanjo sai ya hau obasanjo na hawa to lokacin murtala na nan har ya tura kwamiti a je a yo bincike akan ina ne tsakiyar najeriya domin ya dawo ma najeriya da in inda take a matsayin tsakiya ya zama nan ne hedikwata cibiyar gwamnatin najeriya a taso daga tsibirin lagos to kamin ya a kai ga mika mai wannan rahoto ne aka yi mashi kisan gilla janar olushagun obasanjo ya anshi rahoton nan karkashin shugabancin dan kishin kasa wannan tsohon alkali wanda ya kuma ya zama babban mai shari'a na kasar botswana ya zama babban mai shari'a na kasar wato dr akinola agoda dr akinola agoda na sanannen lauya ne sosai kuma duk wani wanda yake sanannen lauya ya amfani da rubuce-rubucen shi shikenan dr akinola agoda ya zakulo cewa abuja ta zama ita ce cibiyar najeriya don ita ce tsakiya ta zama hedikwatar najeriya shine lokacin nan babban mai alkali na kasar botswana shi justice akinola agoda kenan ka ba da shi aro to ya dawo ya gawo wannan olusegun obasanjo ya ce to dole shi zai yi kokari sai an tabbatar da ya zo ya fara kokarin ginin abuja yana nan yana nan ya shirya aka yi taron kasa gaba daya aka yi shirya sansana sansana na harkokin noma wato karkashin operation feed the nation da ya bullo da shi ya bullo da wajajen harkokin noma noma abin da ake kira river basin development authorities inda za a rika noman rani da kuma nemi haɗin kan bankin duniya domin su kawo tallafi na harkar noma ta bunƙasa aka zo aka ta harkokin noma ɗin nan aka ta yin su sosai sosai dala ta bunƙasa aka samu farko shigowa da takin zamani aka samu farkon shigowa da iri wanda yake na amfanin gona mai aure masara mai aure gyaɗa mai aure eh, ko menene mai aure aka fara shigowa da su mangwaro mai aure da sauransu lokacin aka fara shigowa da su ana ba da su kyauta ga jama'a to ana nan ya shirya taro na gyaran tsarin mulkin ƙasa wato constituent assembly constitutional conference aka zama aka fito da tsarin mulki karkashin mai shari'a kalu anya da rotimi williams suka kokari suka fito da tsarin mulki da aka fito da wannan tsarin mulki din aka shi ne fito da tsarin mulki na 1979 da shi da justice ardo da mutane dai daban mashahuri jagoran mutane su marigayi mamman nasir su marigayi kalo anya duk suna cikin wannan abubuwa da aka zo aka mika mulki aka yi shirya zaɓe aka fito da jam'iyyun siyasa akwai national party of nigeria akwai nigerian people's party national party of nigeria kashin shugabancin chief adisa akinlewe da alhaji suleiman tako masakataren ta daga baya kuma uba ahmed ya zama sakatare da kuma nigerian people's party karkashin Eh, karkashin shugabancin chief a general agunsanya shi kuma dan takarar shugabancin kasar ta ya zama dr namdi azikiwe ita kuma npn dan takarar ta alhaji shehu shagari bayan nan aka zo aka great nigerian people party karkashin shugabancin marigayi alhaji ibrahim sakashim eh, wato waziri ibrahim waziri ibrahim da ga sakashim ibrahim ya zama shine da shugabanta kuma dan takarar shugabancin kasar ta ah, nigerian advance party ita kuma ta fito karkashin Tunji Breathwaite wani sanannan lauya ne sannan Unity Party of Nigeria ita kuma karkashin shugabancin marigayi sa Obafemi Awolowo wanda shine kuma shugaban takararta wanda da Obafemi Awolowo da marigayi Aminu Kano dukan su ministoci ne ma karkashin janar Gawan lokacin Aminu Kano kuma ya fito da jam'iyyar People's Redemption Party PRP wanda shine kuma dan takarar shugabancin kasar ta to waɗannan suka zo aka yi zaɓe Alhaji Shehu Shagari ya ci to shekara hudu da wata uku kwatsam sai sojoji kuma suka duro daren 31 ga Disamba 1983 a cikin ana sanyi aka yi wata irin guguwa a daren nan da ruwa mai kankara mai kwari mai manya-manyan kankara kwatsam sai aka waye gari sojoji sun yi juyin mulki suka dora eh, major janar muhammadu buhari a matsayin shugaban gwamnatin mulkin soja sojojin da ke gaba a wannan jiyan mulki akwai janaral ibrahim badamasi babangida akwai domkat bali akwai eh, joshua dogon yaro akwai muhammadu magoro akwai janaral sani abacha akwai ishaya bakut akwai brigadier jeremiah usaini akwai ba zan da iya tuna su duka duka ba dai amma wannan jiwa mulkin da aka yi bai daɗe ba don ana nan ba su daɗe ba a cikin eh, shekara mai zuwa wato 1985 27 ga watan yuli kwatsam sai aka samu wani ƙarin jiwa mulki inda aka yi jiwa mulki na cikin gida janar ibrahim baban gida da makaraban shi suka yi amfani da ƙananan sojoji kamar su kanar abdominal aminu kanar lawan gwadabe kanar dangiwa umar da sauransu dai aka yi jiyon mulki a cikin ruwan sanyi lokacin nan shi shugaba muhammadu buhari yana garin da ranar sallah ne aka yi waye gari aka yi wannan shi kuma mataimakin shi brigadier tunde ediyabon yana kasar saudiya yana aikin haji aka yi wannan jiyon mulki masu raro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na uku na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin najeriya ni awal kunya nake cewa sai wani jikon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 kuɗin takardar kuɗin naira tare da hakikan gaskiya kamata a ce gwamnatin tarayyar najeriya da shi kan shi eh, babban banki cbn ya kamata a ce sun farfado da darajar naira wannan ita ce bukatar da ya kamata a ce sun yi bawai canja launi ba saboda canja launi ba zai kawo ci gaba ba illa a farfado da darajar naira shine zai kawo ci gaba tattalin arzikin na ƙasar tarayyar najeriya da ma makwabta masu shigowa wani abin shine kamata a ce sun yi ba canja launin kuɗin ba voa hausa ku tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana sigir isaka daga damagaram a jamhuriyar Nishar. to zan yi magana ne akan wani zanga-zanga da ke faruwa ta kasar iran wadda kamar yadda shugaban kasar iran ya waɗi kasashen yamma ne suke nema su haddasa ta don su kassara saboda mun gani a tarihi duk duniya duk wata ƙasa mai tunƙaho da musulunci mai son azamna da talakanta lahiya duk irin yadda take kyautata musu sai kasashen yamma sun shirya kutu-kutu sun tada mata hankali saboda haka ina kira ga shugabannin kasar iran da cewa su zame ƙaho wandon su sake tashi tsaye in ba ka ba kasashen na yamma nan da suka kutso sun ga wannan musuluncin da ake yi sun ga bayan shi saboda haka ina goyon bayan yadda gwamnatin Iran take murkushe wani zanga-zanga domin kuwa ba 'yan zanga-zanga bane na salon alim kamar yadda ake kuɗi kuma babu wani abu da suke bukata ya ganin cewa wani musuluncin ya ja baya alhamdulillah sagir isaka daga jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum giran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara wasu Lokal Gamin Magami. Kuna so ku bani dama domin na faɗi albarkacin bakina a bisa wannan canjin kuɗi da za a yi a Najeriya. To ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu ci gaba da addu'a da neman ma ƙasar mu maslaha domin idan kuka diba a halin da muke ciki yanzu da shugabanninmu suna tausayin al'umma da kuma yanayin da al'umma suke ciki to da bai kamata a ce za a canza kuɗin najeriya ba amma saboda wata manufa su cikin al'ummar najeriya cikin kashi ɗari kashi ɗaya ne zai amfana da wannan abu ba wai duka al'umma ba to da wannan muke kira ga al'ummar najeriya ga baki ɗaya mu ci gaba da roƙon allah allah ya sa wannan canji kuɗi za a yi a najeriya ya zama mana alkhairi ya kawo mana ƙarshen tsananin da muke ciki da kuma tsadar rayuwar da muke ciki mu ci gaba da addu'a kuma muna roƙon ubangiji allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayin al'umma masu taimakon al'umma masu kishin addinin su mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal government magani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashi na wasu na biyu haske da muryar masu musulunci mai magana isu ne madace da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madace da magaram ina so ku ba da mai tsokaci a dangance da kashirin da kasashen yamma suke wa najeriya da cewar da hankali da ana zargin za a kai mugun hare-hare a abuja gaskiya wannan bai dace ba kuma ganin cewa idan suna da masaniya akan za a iya kawo a abuja hari to me yasa ba za su iya taimaka mata ba ta fuskar tsaro ko da kayan aiki ganin cewa wannan kashe da nasu kamar ya kasance ta gwaiwa ne da ingiza mai kan turuwa a kan yan ta'adda kenan idan aka musu irin wannan abin suna yi wasu je to bari mu kai musu hari tun da dai har ma kasashen yamma suna mata zargin haka da fatan allah kiyaye allah kare kuma da fatan gwamnatin najeriya za ta tashi ta tsaro a kan wannan fanni na gode ku tashi lafiya Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iram na Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu musamman ma na sada zumunci da kuma abun da ke shi mana tuwa ƙwarya a yau ina son ku bani dama yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Abdul Kadir Bala ƙauren Bauchi ya kamata ya duba mana wannan dazuzzukan da ke sassara mana musamman ma nan inda muke shekara nan dajin zara eh wallahi gashi ana ta sassara mana shi ana sai da shi yanzu ido ya kare mu fulani na zamu sa samu gurin da za mu fake da dabbobinmu don haka muna kira ga gwamnatoci ya kamata a taimaka mana duba mana wannan dajin da ake ta sassara mana to ra'ayina kenan rediyo iram suna na kadora diga ganan fulani wuri daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah boh iran radio musulunci radio mai albarka ni ne ibra mai karambal mai alele ta sahu da ke nan babban birnin maradi ni dai korafi na ga mu shine da Allah da annabi su tausaya mata da bisa kan karahuna da suka ce kowa kowa sai ya yi takardu ba kowa ke da halin yin takardu ba kuma abin da ya kamata su yi shine da su rage ma su rage kuɗin takardu sai kowa ya samu ya tunda duk yawanci talaka ne ba kowa ke da yin kuɗin takardu ba kuɗin takardun sai ya yawa Allah ya sa na ya kai inda ya kamata ya kai a huta lahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na kasa ba baki daya maradi jamhuriyar Nijar an yi wani taro na tsakanin Nijar da Nijeriya da kamar kasa uku da sun haɗu bisa kan matakan tsaro to ba su sani ba ko ba su gane ba kuma an ba su shawara kuma ba su ɗauka sai sun shekaru dubu suna wanga taron ba za a tsina na komi ba kuma ba baki ba ne na yi don saboda daga cikin mota ba a samu makamai tsakanin jakai da 'yan kasa nan ne za a bincike da cikin mota gaskiya da wahala binci ba a samu amma da wahala tunda ta kasa ta jakai da gare su ake biya ana kai a bindigogi ta moto kuma yan hoshi yan ta'adda an san wa inda suke surtu ke najeriya ke babban yaya kin san inda mutanen ki suke kuma kin san su baki yi maganin su ba shi yasa har abin za halsa yamma halsa duka afirka ga duniya baki daya allah kare asirin mu duniya kare asirin mu lahira ni ne na kurbi mala adam sarki aiki na kasa baki daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh don rediyon jamhuriyar musulunci na iran magana gina falasuri jirgin mu mazaunin akara kasar ghana muna kira da gwamnatin shugaban kasar ghana na kufa ado da ta gaggauta sauke ministan kudi kasar wato ken of ata bisa yadda darajar kudin kasar ke ci gaba da tabarbarewa kuma al'ummar kasa ke ci gaba da ɗanɗana kudar su a sakamakon matsin tattalin arziki da kuma tsada kayayyakin masarufi wannan tabbas talaka suna ji a jikinsu mai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 ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Stanley Rastan na Atlas Shahid Murtada Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin tabuka dangane da yadda allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa yana kwadaitarwa yana kuma barazana ga wa'anda suka fita yakin tabuka tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun kuma bayyana cewa duk tare da wa'annan ɗimbin ayoyin alkur'ani da suka sauka dangane da yakin sai da aka sami wa'anda ba su fita yakin ba sun ci gaba da zama a madina ko kuma dai a garuruwansu sai dai wasu ɗan kaɗan daga cikinsu sun tuba kuma allah ta'ala ya karɓi tubansu ya kuma yafe musu abin da suka aikata na kuskure amma wasu kuma ya bar al'amarinsu tsakaninsa da su abu haisama ɗaya daga cikin sahaba manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda baya cikin munafukai amma kuma saboda wasu dalilai bai fita yakin tabuka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa ba bayan kwanaki goma da fita yakin wata rana matansa biyu suke gyara masa haimarsa a ƙarƙashin wata inuwa suka haɗa masa abinci mai daɗi sai ya zo ya zauna ƙarƙashin inuwar haimarsa kusa da matansa guda biyu sai kawai tunani ya faɗo masa ya yi kuma zurfi cikin tunani yana faɗawa kansa cewa ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa yake da lamunin shiga aljanna ya saba takobinsa ya shiga cikin wannan ranar mai tsanani yana keta hamada masu zafi amma kai abu haithama yana nufin kansa kenan wanda baka san makomarka ba a lahira kana zaune cikin inuwa mai sanyi ga abinci mai daɗi da ruwa mai sanyi ga kuma matanka kusa da kai kai wannan babu adalci cikin lamarin yana faɗawa kansa haka sai kawai aka ga abu haithama ya tashi ya kalli matansu biyu ya ce masu wallahi ba zan sake maku magana ba sai na riski manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam a yakin tabuka nan da nan kuma ya shirya guzuri na tafiyarsa ya hau raƙuminsa ya kama hanyar tabuka ya yi sauri a tafiyarsa har sai da ya kusa da tabuka sai ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma rundunarsa a lokacin da suka hange shi daga nesa sai wasu daga cikinsu suka ce waye ne yake tahowa daga nesa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu ai abu haithama ne sai da ya ƙara zo kuma suka tabbatar da cewa ai shi ne sai ya sauka daga kan raƙuminsa ya zo ya gaida manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma faɗa masa yadda aka yi har ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi maraba da shi ya kuma yi masa addu'a don haka abu haithama yana daga cikin wa'anda zukatansu suka karkata zuwa ga bata amma a lokacin da Allah ta'ala ya ga tsarkin zuciyarsa sai ya shiryatar da shi zuwa abin da ya dace ya kuma sami yarda Allah ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam bayan ya kusan halaka sai dai kuma yaƙi tilo wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ba tare da Aliyu na Talib alaihi salam ba shine yaƙin Tabuka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa yaƙin Tabuka a cikin watan Sha'aban shekara ta tara bayan hijira kimanin shekara guda kenan bayan fatahin Makka ya kuma bar Aliyu da Abi Talib alaihi salam a matsayin khalifansa a Madina yakin tabuka dai shine yaƙi tilo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ba tare da alim da mai Talib alaihi salam ba dalilan da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar Ali da Abi Talib alaihi salam a Madina suna da yawa amma mafi muhimmanci daga cikin su dai sun hada da tsoron kada munafikai wa'anda ba su fito yaƙi ba su ga cewa yayi nisa su yi tunanin kwaci Madina su mai da mutanen garin zuwa kafirci da kuma shirka amma idan ali ibn abi talib yana nan ba za su iya hakan ba don samuwarsa kamar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a Madina ne sannan hatta su munafikai sun san cewa idan Ali da Abi Talib alayhi salam yana nan ba za su iya yin komai ba a cikin wasu shirye-shiryenmu da suka gabata mun bayyana cewa hatta yakin tabuka kansa wasu malaman tarihi suna ganin mushikai ne suka haɗa kai da wasu munafukai don fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Madina zuwa Tabuka nesa daga Madina don su kwace Madina bayan fitarsa amma Allah ta'ala ya faɗa masa asirinsu sai ya bar Ali da Abi Talib ya kula da Madina a bayansa don haka ne ma za mu ga cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa Tabuka bai sami kowa ba daga cikin rundunar Romawa dubu arba'in da aka faɗa masa sun taru a tabuka ba kowa don haka barin aliyu na abi talib a madina ya wargaza shirin munafakai shi ya sa ma a lokacin da suka ga cewa ya bar ali da abi talib a madina sai suka yada jita-jitan cewa ai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar shi ne saboda ya gaji da daukar nauyinsa a lokacin da aliyu salam ya je hakan sai ya yi sauri ya sami manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tun bai yi nisa ba ya faɗa masa ga abin da munafukai suka yada sai ya ce masa shin ya aliyu ba ka son matsayina da kai ya zama kamar matsayin haruna da musa sai dai babu annabi a bayana ma'ana haruna khalifa annabi musa ne don haka a duk lokacin da annabi musa bayanan haruna shi yake kula da bani isra'ila a bayansa sai ali ibn abi talib ya koma madina ya ci gaba da tsare shi to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu shirin na da allah zai dubi ne akan har-haren ta'addanci da aka kai a hubbaran ahmad bin musa alkazim da ke birnin shiraz na kasar iran a wannan laraba da ta gabata wanda ya sanadiyar yin shahadar mutane fiye da goma sha biyar da kuma jikatar wasu da dama da kuma da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta dauke alhakin kai waɗannan hare da kuma matsayin gwamnatin ƙasar iran akan wannan lamari da kuma yadda masana suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban wani da shine abin da shirin ne da allah zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a ranar laraban da ta gabata 26 ga watan oktoban shekara ta 2022 wani dan ta'adda dauke da bindiga da take cike da albarusai ya shiga cikin hubbaran ahmad bin musal kazim alaihi salam wanda yake birnin shiraz na kasar iran inda ya buɗe wuta a kan masu gudanar da ayyukan ziyara a wannan wuri lamarin da ya faru ne a ranar laraba 26 ga watan oktoba da kimanin karfe 5 da minti 45 na yamma wannan hari ya yi sanadiyar mutuwar mutane 15 da suka hada da mata da kananan yara kuma dukkanin mutanen da aka kashe auren fararen hula ne baya ga kuma wasu da dama sun jikkata wasu suna cikin mawuyacin hali don za ka suke kwanci a asibitoci daban-daban ana kula da lafiyarsu jim kaɗan bayan faruwar wani lamari dai ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kai wannan hari bani kuma ƙungiyar ta da'ish ta fitar da mutumin da ya kai wannan hari a cikin hoton bidiyo a lokacin da yake mubaya'a ga shugaban kungiyar 'yan ta'addan da sunan yin mubaya'a domin aiwatar da dukkanin umarnin jagoran kungiyar 'yan ta'addan kungiyar ta bayyana mutumin da suna abu aisha al'umari wani mutum da kamar da jami'an tsaron kasar iran suka bayyana bayan harin ta'addancin da ya kai an samu nasarar cafke shi duk da dai an yi musarauta da shi wanda hakan ya yi sanadiyar samun sa da bindiga da ƙarshe kuma bayan ɗaukarsa zuwa asibiti a cikin dare ya rasa ransa jami'an tsaron da ya sun bayyana cewa mutumin da ya kai wannan hari ba irani ba ne ya shigo ne daga cikin ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da ƙasar iran wanda kuma yake ɗauke da aƙidar wahabiyanci na takfir wanda yake mamba ne kuma na ƙungiyar ta da'ish kamar yadda ta bayyana a faifan bidiyon da kungiyar ta saka a shafinta na sada zumunta da kuma tashar da kuma tashar ta tura dan adam wato al'amak tun bayan fara zanga-zanga da wasu suke yi a kasar ta iran da sunan neman yanci da kuma neman a basu dama domin kawar da ɗabi'u na addinin musulunci kamar saka kayayyaki da suka hada da sutura ta addini da kuma rashin bayyana al'amura na fasadi a fili tun bayan fara bore da wasu bangarori suka fari a kasar ta iran a kwanakin baya bayan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an 'yan sanda masu kula da tarbiyya mahukuntan kasar iran din suka yi gargadin cewa 'yan ta'adda za su yin amfani da wannan damar domin aiwatar da ajanda ta manyan kasashen duniya da suke nufin haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta iran da kuma tabbas iran din ta dauki kwararren matakai musamman a kan iyakoki waɗanda suka hada yankunan kurdistan na iran da kuma kurdistan na ƙasar iraki inda iran din ta bayyana cewa 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke a cikin yankin arbel na ƙasar iraki suna shigo da makamai cikin ƙasar ta iran domin aiwatar da ayyuka na ta'addanci kamar da kuma a wasu yankuna da suke kan iyaka da kasashe irin su afghanistan da kuma pakistan wanda yankunan iran ke iyaka da su zahidan da kuma wasu birane a ma iran din ta bayyana cewa ana shigo da makamai domin aiwatar da irin waɗannan ayyuka masu aƙidar takfir na wahabiyanci suna amfani da wannan damar domin aiwatar da abin da suke ganin cewa jihadi ne da kuma kashe fararen hula da suke gudanar da aikan ibada a masallatai da cibiyoyi na addini da sunan cewa su kafirai ne musharkai wanda kuma abin da ya faru a birnin shiraz kenan jagoran jun juhali na kasar iran din aitullah said ali khamenei bayan faruwar lamarin da kwana guda ya fitar da bayani wanda a ciki ya yi allah wadai da kakkausan murya dangane da harin da aka kai akan fararen hula masu ibada kamar da kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi daga faruwar wannan al'amari kowa ya fahimci waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen yunkurin kawo matsala ta tsaro da rashin zaman lafiya a ƙasar iran sannan kuma ya jaddada wajibcin haɗin kai a tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar iran ɗin domin tunkara makiyansu na gaskiya shi sa nasa ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a cikin wani bayani wanda ya akan wannan batu ya bayyana cewa makiya kasar ta iran sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa a wannan karan sun aiwatar da manufofinsu na gurgunta kasar ta iran da kuma kawar da dukkanin wasu alamu na addini wanda kuma kai tsaye dama suna yaƙi da alamomi na addini ne da kuma yunkurin tabbatar da ɗabi'u irin nasu ibrahim isi ya bayyana cewa a halin yanzu waɗanda suke gudanar da zanga-zanga da bore ba su magana akan mahasa amini yanzu suna magana ne akan abaiwa mata 'yanci su fito ba tare da sutura irin ta addini ba da kuma neman a basu 'yanci domin su yi fasadi a fili wanda kuma cewarsa kasar iran kasa ce wadda take da tsarin mulki wanda ya gino a kan zaɓi na al'umma wanda kuma wannan tsari tsari ne irin na addini wanda kuma a mahangar addini da 'yanci na addini kiyaye kyawawan ɗabi'u da kuma saka sutura irin ta addini ta mutunci da kuma hana fasadi a zahiri suna ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na addini wanda kuma wajibi ne a aiwatar da su wanda wannan ya sha bamban da yadda kasashen yammacin turai suke kallon abin da yake yanci na addini ko kuma na bil'adama a nasa bangaren babban kwamandan dakarun kare jin juhalin musulunci na kasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa za su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin dakile yunkurin 'yan ta'adda da makiya kasar iran din suke amfani da su domin haifar da matsaloli da kuma zama rashin tabbas a kasar a nasa bangaren minista harkokin wajen kasar iran din hussein amir abdullahiyan a cikin nasa jawabin ya bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar ta iran ya kara fito da munafinci irin na siyasar kasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu da suke cikin yankin gabas ta tsakiya ya bayyana cewa akwai buƙatar kasashen turai su bayyana ma'anar 'yanci abinda suke ɗauka 'yanci na bil'adama da kuma haƙƙinsa kasashen yammacin turai a cewarsa suna danne haƙoƙi na tsiraru suna kuma bari ana cin zarafin addinai da aƙidun wasu wanda wannan take haƙƙin bil'adama ne hatta a cikin kundin tsarin mulki na su amma hakan bai zama abin magana a wurinsu ba domin kuwa sau da dama ana cin zarafin musulmi ne ko keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ko cin zarafin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da yansa a tsarkaka da dai abubuwa da suka kama da haka na cin zarafin addinin musulunci wanda kasashen turai ba su kallon hakan a matsayin cin zarafin mutum biliyan ɗaya da rabi da suke rayuwa a duniya da suke da aƙida irin ta addinin musulunci wanda a cewarsa wannan munafunci ne irin na ƙasashen yammacin duniya a ranar asabar an gudanar da janazar mutanen da suka rasa rayukansu a birnin na shiraz baya ga haka kuma kasashen duniya da dama sun mayar da martani musamman ma dai masu 'yancin siyasa daga cikinsu waɗanda suka yi allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari da kuma ɗora alhakin hakan kan masu ƙoƙarin haifar da fitina da kuma kawar da tsarin juyin juhali na ƙasar iran wanda baya ɗasawa da tsari irin na ƙasashen yammacin duniya da kuma tsari wanda yake tafiyar da gwamnatin yahudawan isra'ila da ke nuna wariya ga al'ummomi 'yan asalin yankin wato falasɗinawa wasu daga cikin kasashe da suka hada irin su china da rasha venezuela da makamantansu sun fitar da bayanai na yin allah wadai da harin da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan aika na ta'addanci a cikin ƙasar iran masana ta dama dai sun yi imanin cewa kawo matsala a cikin ƙasar iran ba zai rasa nasaba da yunkurin ƙasashen yammacin duniya ba na ƙoƙarin samarwa isra'ila zaman lafiya da kwanciyar hankali domin kuwa wata karar iran tana da samuwa kuma tana ci gaba da wanzuwa da karfinta yankin gabas ta tsakiya to isra'ila ba ta da tabbacin ci gaba da wanzuwa wasu masanan kuma sun yi imanin cewa abubuwa da yawa sun faru a kasar iran a cikin shekaru 43 da samun nasarar juyin juhali wanda ba su taba girgiza juyin juhalin ba saboda haka abu ne mai matukar wuya bisa la'akari da irin gogewar da iran da kuma mahukuntanta da jami'an tsaronta a dukkanin bangarori suke da ita wajen fuskantar kalubale wanda kasashen yammacin duniya da 'yan koransu na yankin suke haifarwa a cikin kasar wanda kuma hakan har inda yau take bai iya samun nasara ba. masu hari lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. baki daya amma da kimar sauran lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka saurara kasar china ta gargadi kasashen amurka da kuma australia game da shirin girke jiragen yaki masu harba muggan makamai a yankin arewacin kasar australia china ta buƙaci kasashen da su yi duk mai yiwuwa wajen wazar da zaman lafiya a yankin gabashin duniya kafofin yada labaran kasashen yamma sun ce za a tsugunar da jiragen a sansanin sojin sama na tindal da ke arewacin australia samar da jiragen yakin masu harba makaman da za su ci dogon zango zai kara wa amurka karfi a yayin da ake ci gaba da fargabar cewa china za ta yi amfani da karfin soji wajen kwace iko da taiwan 'yan sanda a india sun sanar da kama mutum tara da ake zargi da hannu a rubutewar gadar nan da ta yi sanadin mutuwar mutum sama da ɗari a jihar gujarat da ke yammacin kasar kawo yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon rubutawar ya kai mutum da da 141 baya ga wasu da dama da suka jikkata an zuba akalla jami'ai 500 daga hukumar kiyaye haɗura da abkuwar bala'i ta kasar domin aikin ceton jami'an da suka hada har da sojoji na amfani da ƙananan jiragen ruwa domin lalubo gawarwakin waɗanda suka nutse hukumomi a somaliya sun tabbatar da mutuwar mutum 120 a tagwayen har-haren bam da aka kai mogadishu babban birnin ƙasar ranar asabar ministan lafiyar kasar haji ali adan ne ya tabbatar da wannan adadi ga manema labarai ranar litinin a birnin mogadisho tuni dai kasar ta somaliya ta nemi agajin kasashen duniya a daidai lokacin da ɗaruruwan mutane da suka jikata a har-haren ke kwance a asibitoci suna karɓar magani an da kai har-haren biyu ne kan ginin ma'aikatar ilimin kasar kuma 'yan bindigar sun buɗe wuta kan jama'a bayan tashin bumabuman cikin ginin kasashen duniya da dama da majalisar ɗinkin duniya duk sun yi allah wadai da harin babban magatakarar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya kaɗo matuƙa da jin mummunan harin na ranar asabar ya kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya rutsa da su ciki har da na wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya da jami'an gwamnati da al'ummar somaliya shi ma shugaban hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi tar da munanan har-haren na mogadishu yana mai tabbatar da aniyar ƙungiyar ta au wajen samun nasarar wanzar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da taya zaben shugaban kasar Brazil Luiz Inacio Lula da Silva murnar lashe zaben shugabancin kasar zagaye na biyu. Shugabannin kasashen Afirka da dama sun aiki masar sakon taya murna. Shugaban kasar Mozambique Filipe Nyusu ya ce Lula ya samu nasarar ne ta hanyar jajircewa da kuma adalcinsa. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya ce kasarsa a shirye take wajen gina kyakkyawar alaka da kasar brazil shi ma shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya aike wa lula da silva sakon taya shi murna tare da fatan inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu shugaba muhammadu buhari na najeriya shi ma ya bi sahun masu aika sakonni na taya murna ga zababben shugaban kasar ta brazil luis eh, lula da silva inda ya yi fatan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu kamar da wata sanarwa da mai bawa shugaban najeriya shawara kan kafofin yada labarai malam garba shehu ya fitar mista lula ya lashe zaben zagaye na biyu ne da karamar rinjaye kan abokin hamayyarsa shugaba mai ci jiyar bolsonaro wanda har lokacin fasar waɗannan labaran bai amince da shan kaye ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta ce sama da mutane miliyan uku da ɗigo hudu sun rasa su biyo bayan mummunar ambaliyar ruwa da ake fama da ita a ƙasashen najeriya tari da niger da burkina faso da mali da kuma kamaru takakin hukumar ta unhcr olga sarado ta bayyana yayin wani taron manema labarai a geneva cewa ambaliyar ruwan mafi muni cikin shekaru goma da ta afku a nigeria ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da raba sama da mutane miliyan 1.3 da muhallansu yayin da a kasashen tsakiyar yankin sahel da suka hada da niger da mali da burkina faso mamakon ruwan sama da ambaliya sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da raba ɗaiɗaiku da muhallansu tare da lalata sama da eka miliyan ɗaya na gonaki tasirin canji yanayi na daga cikin matsalolin da suka kara ta'azzara lamarin a cewar rahoton da wannan zama karkari sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowar kwanakin ku alheri a waye gari cikin koshin lafiya